dan adam da kuɗi. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, mu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. ka tsakanin. Yau shirin zai yi dubi ne da hada-hadar kasuwanni gabanin karamar sallah, inda za mu leƙa wasu kasuwannin Najeriya da jamhuriyar Nijar. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ahmad Abba. Madalla, a jihar Kano da ke arewacin Najeriya 'yan kasuwa ne ke zargin hukumar kwastam da laifin koma bayan da kasuwancin jihar ke fuskanta. sakamakon abin da suka kira matsa musu da jami'anta ke yi a kulli yaumin. Wannan matsala dai in ji 'yan kasuwar yanzu haka ta dakatar da baƙi da ke zuwa sayan kaya a jihar daga makwabtan jihohi har ma da jamhuriyar Nijar. A shekarun baya dai jihar ta riƙe matsayin cibiyar kasuwanci a yammacin Afirka, amma yanzu matsalolin talauci da na tsaro da kuma matsin lambar hukumomin irin su kwastam sun mayar da hannun agogo baya a cewar 'yan kasuwar. To sai dai cikin wannan rahoto da Abubakar Isa ɗan da ya aiko mana, hukumar yaƙi da fasakorin ta musanta zargin tana mai cewa ita fa aikinta take yi. Harkokin kasuwancin dai shine babban abin da jihar Kano ke tinkaho da shi tun talatale An yi tubakin cewa dai bakin da kan shigo kanan hada-hadar kasuwancin su ne gishirin miyar wannan sabgar. to sai dai kuma rikice-rikicen boko haram a baya bayan nan da kuma batun garkuwa da jama'a a yanzu baya ga talauci da matsin rayuwar da ake fama da su sun taka muhimmiyar rawa wajen nukusa kasuwanci da kasuwannin jihar kanan alhaji umar ladiyo shine sakataren hukumar kasuwar kantin kwari ainihin mutanen da suke shigowa da karfin kuɗi za ka ga baki ne daga waje kano suke shigowa mutane waɗanda suke kamar a cikin jihar kano waɗanda suke iya zuwa su sai kayayyaki domin amfanin yau da gobe hankalinsu ya fi karkata ga kan abinci wanda da irin wannan yanayin ma a yanzu a kasuwar kantin kwari ai yanzu ma wasu sun fara rufe harkokinsu na kasuwa sun gaji sun yi iya abin da suka yi sun bari amma za ka ga har yanzu yau ka shiga kasuwa ka ga kamar za ka gara kwallo kaga akwai akwai akwai akwai hadari alhaji rafi abdullahi ibrahim wani babban dan kasuwa ne a nan kanan da in aka ce watan azumi ya zo turere ne ake gaje ake mutumin da yake da shidimar da zai wa 'ya'yansa aure ya kwalla faransa akan cewa wannan watan Allah ya kamu a nan zai samu abin da zai yi to amma yanzu ka shiga kwari sai a raba bal to sai dai kuma yan kasuwar sun ce hukumar kwastam ce umul aba'isin wannan kuma baya in ji Alhaji Rabiu in ka bako ya zo ya sai kaya zai tafi Maiduguri ko Zamfara ko Kaduna ko ina ne da ya bar cikin kantin kwari kwastam za su kama shi su kwace maka kaya ko su karbi wani na goro saboda to wannan mamma babban ita ce matsalar ma da tafi damun al'ummar jihar Kano to ganin wannan korafi ya yawaita ya sanya ni ziyartar sharkwatar hukumar yaƙi da fasakorin a nan Kano kuma ga abin da mataimakin controller Abubakar Hamza ya shaida min kan zafafa kaman yan kasuwar dole abi a kama ita doka abin da ta ce ba ma cikin gari ba ba cikin ɗakin kama su suna cewa in dai har kaya ya zo shagunan su hmm. kamar ya halasta rashin wayewa ne yawwa shin inda akwai ilimin cewa menene custom ya doka custom ai da ba yi haka ba waɗancan da in an bar Kano da su kuke kama shin ba su halatta ba ne? Ba su halatta ba, saboda ku fasauri ake da su aka shigo ta bayan gida. Ku kuna ina aka shigo da su? Ha, ah, yanzu bodda da ke Najeriya kana cewa kowa kasa mai je wurin? To amma ba za a ce kun gaza ba. a ba magana gaza na wurare. ai yan kasuwannin na korafin cewa ma kamar ana hada baki da ku ne don a musguna wasu masu bambancin ra'ayi kamar a siyasance to ka ji magana rishin ilimi kuma ba magana matsi su suka matsa kansu yanzu ga misali an zo an kama kayanka me ya kamata kai me ya kamata kai doka ka kawo takardu ka ce ga su shi sai mu kama ka dan muna so mu maka mugunta masana ta fuskar kasuwanci dai na ganin matsawar ba a fidda matsaya tsakani ba to fa kasuwancin zai ci gaba da shiga halin ni'yasu wanda kuma hakan ba karamin tasgaro bane ba ga tattalin arzikin Najeriya Abubakar Isa Dandago daga Kano RFI Hausa. To a gaishe ka Abubakar Isa Dandago. To a jihar Borno da ke fama da rikicin mayakan Boko Haram ma, 'yan kasuwa sun koka game da yadda harkar su ta kasuwanci ya koma baya. Sanadiyar wannan rikici da aka kwashe kusan shekaru goma, wannan nema ya sa baƙi da ke waje ba sa samun shigowa domin sayayya kamar yadda ake yi a da. wakilinmu Bilyaminu Yusuf ya tattauna da wasu 'yan kasuwa a birnin Maiduguri kuma ga abin da suka shaida masa. sunana abdulrazuku jibrin to gashi na kana sai da danyen kamar yaya kasuwan yake kasuwa yanzu to sai dai mu ce alhamdulillah amma da da da yanzu akwai bambanci bambanci na kasuwanci yanzu ga tsada ga kuma ba kasuwa kamar da domin da a sati uku ina tafiya gida in dawo saboda kasuwa tana tafiya amma yanzu hewan wata biyu ma ba inda cikakkiyar dubu biyu ta a hannu wacce zan je in gano iyali na in dawo he wahala he ba shi aka saboda tsadar rayuwa yawa gani a shagon wani tela malam zaka gabata mun da kanka ni sunana mutar ali me sana'a ka sunana tailoring ne to shi ga sallama ya gabato kamar ya ya batun dinkin yanzu da na shekaran da ya wuce to abin da shi mu ce ba za mu ce komai ba don gaskiya shekarun baya mun fi samun aiki banan nan mutane suna son aiki amma mafi akasari ba su da kuɗi a hannu su ma an zo an tara dinkunan ko an ka taba shi ya ce ba kudi ba kudi ba kudi. aiki kan akwai amma bai kai na shekarun baya ba amma gane ka me ya kawo wannan abu ci baya tafiya kuma ba biya albashi da wuri ba ko da yake akwai mutane da suke complain cewa karin salari da aka ce za a yi wannan shi sa komai ya tsada to kowa kuma baya da bai da karfin da zai je sai kaya kasuwa wasu 'yan kasuwa daga maiduguri kenan a tattaunawarsu da bilyaminu yusuf yanzu kuma shirin zai leƙa jamhuriyar nijar musamman babbar kasuwar birnin yamai inda a can hada-hadar kasuwanci ke gudana yadda ake bukata bisa al'ada dai wannan ƙaramar sallah ita ce wadda hankali ya fi karkata zuwa ga sayan tufafi ko ɗinki wa iyalai saɓanin babbar sallah da aka fi mai da hankali ga raguna wakilinmu na yammai sulema jerejeto ya kewaya babbar kasuwar birnin ga kuma rahoton da ya haɗa mana duk da rashin kuɗi da tsadar kayan sallah da ake fama da su a birnin mai hada-hadar kasuwancin shirin sallar azumin na ci gaba da gudana kamar yadda ake so kamar yadda za ku ji daga bakin wasu 'yan kasuwa da na yi fira da su mata sun shigo sosai kuma kasuwa kowa yana ta yi ana ta yi muna ta tattaɓa kaɗan kaɗan komi idan ma muka yi zaton kasuwar cewa abin zai ɗan yi tsauri amma alhamdulillah kanmu ana ci gaba da sayi Alima habib na ɗaya daga cikin waɗanda suka zo babbar kasuwar wato habu bene domin newa yaranta ta tufafin sallah to alhamdulillah kayan dai ga dai to akwai duka firi inda kake so amma kayan kai mu dai yanzu dai mun ga kamar dai sun hau sun kara kuɗi eh ban san dan sallah ne ba suka kara shi ba to yanzu dai ga mun nan dai muna shwazi muna ciniki muna zazzabawa mu gani a da hadar kasuwancin sallar na fuskantar wasu yan matsaloli da suka hada da sace-sace saboda dimbin jama'ar da kasuwar tattara haka kuma wasu yan kasuwar ke kokawa sosai da rufe wasu daga cikin kofofin kasuwar da an kai dalilan ayyukan hanya da gwamnati ke yi a yanzu haka ba a rasa matsala tsakanin kiliyan da wadansu tunda kasa kodon suna zo sai kaya a akwai wadan suko ba kaya za su zo sai kowa ya san dokan kayan mutane suke zakkuwa mun samu matsala ba da kofa wallahi wannan problem da ne muna da kwa wace kofa ga su na gaban nan dusu gudan duka ba da su amana wannan mun samu problem babba mun kawo kaya mun da ka bashi mun sa yanzu ka gani ba mutane kai da kan kananan gani ko kamar ga uni ba iya a samu wani abu a wani ka zo haka dai ne kana koma sai kuri. to babu hanya lokacin nan da an an bude kofa ana samu ana sosai ana samu Wani bangare da ya ɗauki hankalin magidanta a wannan sallah shine samar da sabbin ɗinkuna ga iyalansu wanda kuma yake tattare da saba alkawali tsakanin masu tela da masu kawo musu aiki. Abinda tela mudi da lawali dan mala suka ce dole a samu haka saboda yanzu masu kawo ɗinkin ne ke saba lokaci. san yanzu ba wai tela bane a da furan dubu, kilele a da furan dubu. Yanzu ya kama ka aiki ba ko dala ba kuma yake kama shi kuma wani bi in kama shi ma ya zawa ku bayan ƙi zawa amsa. Ta biyu kuma ga kufir. Kai yaro mai buroderi kai za ka cika alkawalin ka ne? Gaskiya sai Allah. In nike zan cikawa kawa gaskiya na yi karya in kuma nake ban cika kuma na yi karya kuma to sai dai shi Ahmadu Mamman amfani kucur ya yi nasa tsari. Ke shi ka san kowa da yanda yake tsarin harkar shi. Idan irin wannan lokacin ya yi ni ba ni ba da lokaci in ce ma rana ka zo ka zo ka amsa ko wani a'a sai dai ka bani lambar waya da na ƙare kayan ka kira ka ka zo ka ɗauka. Na kuma nemi jin ta bakin wasu da suka kawo ɗinki sai suka ce. A takaice dai ban yi leti ba saboda ko da lokaci na kashi insha Allah ko da na yi laifi in cikin sarauta Allah da insha Allah in dai duka suka bani wannan lokacin Allah zan samu shi. Gaskiya na amfani kucur ga yanda dai suke aiki suna da tsari dangance da ba da lokaci na aiki da suke yi sai mu ce alhamdulillah gaskiya fi hakikanin gaskiya a yanzu kowane magidanci na birnin yamai na cikin kujuba kujibar neman samarwa iyalansa cimakar sallah da kuma tufafi sulema jarejeto nyame erefi ana magana sirri saboda kudi. a gaishe ka sulema jarejeto To masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka kuma a nan shirin ya kawo ƙarshe sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin wakilanmu Abubakar Isa Ɗandago da Bulyaminu Yusuf sai Sulema Jerejeto Ahmad Abba ke cewa huta lafiya. Yanzu wata sai kana da kuɗi.